warahmatullahi wa barakatuh yau litinin mun shiga daren talata daren uku ga watan Zulhijja hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da da ashirin shida, muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi nimar Allah da ya da kaddarawarsa ya damu mu a wannan masallaci kuma a wannan majalisi majalisin majalisul haq da da'awatu wal irshad kuma a wannan masallaci mai albarka masallacin Bello ɗan boko da ke hayin malam zangon shanu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ma wannan masallaci albarka waɗanda suka yi tsaye wajen gina masallacin Allah ya biya su da gidan aljanna addu'a ta musamman ga Alhaji Bello Dari wanda ya taka rawa kuma ya bada gudunmuwa mai matukar muhimmanci wajen gina wannan masallaci Allah ka gina mai gida a aljanna limamai da ladanai da 'yan kwamiti da matasa mazan mu da mata Allah ka ta'ala ta ba ƙarshen mu ya zama babu wahala kuma ƙarshen ya zama gidan aljanna kamar yadda liman ya ambata mawdu'in mu a yau taken shi ummatuna al-yau ummatuna wato al'umman mu a yau famanina ƙara ma mawdu'in wasani sai na ƙara da waƙa wata hadiyya ma'ana al'ummanmu a yau mu ma'ana halin da muka samu kanmu a yau da kuma barazanar da take tunkaro Allah ta'ala muke roƙon yayi mana damdakatar kuma Allah ta'ala muke roƙon ya dakatar da mu sannan ya gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya sa dukkan yan aljanna ya fi yan masu daraja lalle halin da muka samu kanmu a yau na tabarbarewar tarbiyya da lalacewan al'amura da zalincin shugabanni da gidajencin matasa da fandarewan mata da rashin tsaro da tsadar rayuwa da barazana safa da marece ba wai abu bane da za mu zauna muna yi rashi a majalisa muna kukan zuci muna zagin shugabanni muna yada abubuwan takaici muna ambatan abin da ba a taba zaton ya faru alhali kuma yana faruwa wanda ba shi ba ne mu burin domin ba wani abu da zan zo in faɗa a yau na lalacewar tarbiyya da tabarbarewan al'amura da su kurkucewar manufofi wanda wani bai sani ba mu yan Najeriya Allah ya mana baiwar faɗan matsala amma ba ya mana baiwar warware matsala ba kowa ya san halin da ake ciki in ka buɗe social media za ka yi ta gani in ka buɗe gidajen rediyo za ka yi ta ji in ka buɗe gidajen talabijin za ka yi ta ji limamai suna ta hudubobi to amma faɗan shine manufa ko ko magance matsalar to wajibi ne a gare mu bayan mun ambaci matsaloli to kuma ambaci ainihin magunguna abu ne sananne al'ummanmu a yau tana fuskantar barazanar rushewa da rugujewa da ɗaiɗaikewa da tambarewa da rashin sanin ina aka dosa duk halin da muka samu kanmu na ta'addanci zub da jini harkar shaye-shaye yaduwar fasadi yana da asuba. idan lokaci ya ba mu haɗin kai zan ambato su da yawa kuma zan warware matsalolin bakin gwargwaro idan lokaci bai ba mu haɗin kai ba to za mu ambaci abin da Allah madaukin sarki ya ba ni ikon mu babban sababin bala'in halin da muke ciki a yau shine aljahlu biddi jahiltar addini idan ka kalli shugabanninmu musamman shugabanninmu na siyasa tun daga matakin shugaban kafa zuwa matakin kansula waɗanda suke fitowa takara da wanda suke ci da wanda ake cin musu kashi casa'in bisa ɗari sun jahilci addini shugaban da bai iya fatiha ba ne kake tsammanin zai ceto al'ummar da ta fada cikin bala'i fatiha bai iya ta ba yaya za ku yi tsammanin irin waɗannan mutanen wa za su iya fito da ku daga cikin halin da kuke ciki shugabanci ya koma hannun ƴan iska shugabanci ya koma hannun ƴan daga shugabanci ya koma hannun waɗanda suke da zuciya duk falahiyarka duk dattakonka duk ilimin addininka da haddar alƙur'anin ka duk sanin fikihun a yau in an ce ka fito takarar shugabanci ma ba za ka fito ba in ma ka fito da ariya za a yi maka yanzu a ce limamin masallacin ya fito takarar gwamna kuma mu za ku fara mishi izgilanci mun shi ku za ku fara mai izgilanci sai an waye gari mutane sun jahilci addininsu to babu wani balban bala'i da ya kai jahilci ga addini jama'a musulmi bari mu ya muku wani abu kun ga duk zalincin da shugabanni suke mana a Najeriya a yau wallahi iya fahimta ta babu abin da nake da fahimtar cuta ce ta ƙarshe kamar raba mu da ilimin addini yanzu ina aka tashi muhazarar nan bayan isha'i karfe tara duk yaron da ka haɗu da shi a unguwar nan ka tambaye shi ka ce kana zuwa makaranta idan ya ce eh, in ka ce wace makaranta kake zuwa makarantar boko zai faɗa gaba da yanzu yara ba ɗauki ilimin addini a matsayin makaranta ba idan ka ce kana zuwa makaranta ya ce eh, in ka ce wace makaranta ne za ka je ya ce sabku wace ce academy wace ce kaza gaba ɗaya ba zai kawo maka ilimin addini ba domin ana ganin ilimin addini ba ilimi ba ne a yau duk abin da ya shafi duniya mutane kan suke ba sa yadda su fada a cikin wato jahilci ba sa yadda su fada a cikin wato rashin sani shi ka kalli al'umma a yau game da abin da ya shafi waya yanzu duk wanda zai sai waya sai ya yi tambaya talatin ko arba'in Wata waya ce mai riƙe caji Wata waya ce take da ƙarfin data Wata waya ce take da kaza take da kaza take da kaza idan mutum zai sai mota sai ya yi tambaya Wata mota ce ba ta shan mai Wata mota ce take da spare parts wata mota ce take da kaza take da kaza dan me da kar a shi amma addini shi Oh. oho oh. to rashin sanin addini ya kai a yau za ka iya samun mutumin da ke gari irin wannan namu na Zariya. bai da ilimin arabiya bai da ilimin boko da za ka samu matashi a yau ka ɗauko kuɗi naira miliyan ɗaya ka sa su a buhu ko a kwali ka ce abin da nake son ka da shi ka rubuta mun 1 miliyan da turanci ko kuma da hausan boko ya rubuta miliyan ɗaya m-i-l-i-y-a-n d mai lankwasa a-y-a nan mai kenan miliyan ɗaya ko ya rubuta maka da ajami a cikin waɗannan guda uku duk wanda ya rubuta ya ɗauki miliyan ɗaya na rantse da Allah ko da ba zai iya rubutawa ba zai iya rubutawa da arabu ba ba zai iya rubutawa da boko ba ba zai iya rubutawa da turanci ba ko yanzu wannan ta yaya za ku bar wannan ya aure ta yaya za ku bar wannan ya girma ta yaya za ku bar wannan ya zo na da 'ya'yanku da haka bala'i na farko da al'umma take ciki a yau shine jahiltar addini wani ko ba addinin kuma babu boko sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci annabi yana zaune wannan sahabin ya tabbata sallah da yi sallah ya ƙare ya zo ya ma annabi sallama annabi amsa annabi ya ce irji' fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai baka yi sallah ya koma ya saki annabi ya ce baka yi sallah ba ya ƙara sakewa annabi ya ce baka yi sallah ba so uku da ƙarshe sai ya ce wallazi ba asaka bil haqq na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah da ta wuce wannan ba annabi ya ce da ka mutu kana wannan sallar dota ka mutu ba musulmi ba na rantsa muku da Allah da yawa yau musulmi ba su iya sallah ba kai ba sallah ba ka ga masallacin nan da za a rafe shi ko wani masallaci a cikin masallatai a ke karanta mana ko tada mana ikama ingantacciya duk wanda bai iya ikama ingantacciya ba a nan zai kwana za ku yi mamakin hada zama za su kwana masallaci kaji mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulillah wace maka rasulillah ake cewa hayya ala sallati wace maka hayya ala sallati ake cewa hayya ala al fallahi wace maka hayya ala al fallahi ake cewa qad qamati qad qamatu salati ko kuma qad qamati salati ko qad qamatu salati ko qad qamati salati wanne ne daidai ko ko kawai duk abin da bakin ta ya fi dama kawai za ka faɗa qad qamati as-salati ko qad qamati as-salatu ko qad qamatu as-salati ko qad qamatu as-salatu wanne ne daidai ka taba tsayawa a gaban malami ka tada ikama ka ce algaba ta malam wannan ikama daidai ce ko kuskure ka dawo fatiha sai ka jima ya ce alhamdulillah rabbil alamin ko ne ya ce alhamdu madin alhamdu ko wani kuma in zai kufa sai ce alhamdu yau al'ummar mutane al'ummar musulmi da yawa ba su ɗauki wai ka fahimci addini nauyi ne da Allah ta'ala ya ɗaura maka ba da haka za ga mutane ba su san hukuncin shari'ar addini ba abin da ya shafi aƙida a yau mutane ba su samu da tatun aƙida ba sai ka ji mutum ya ce na rantse da Allah da annabi ana fada ko ba a fada to annabi ya hana rantsuwa da annabi annabi ya ce man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantse rantse da Allah aure ya su ko ya shiru to abin tambaya annabi Allah ne ina tambayin annabi Allah ne to annabi ya ce kar a rantse da kowa sai Allah da aka duk wanda kaji ya ce na rantse da Allah da annabi ba baya zuwa makaranta don ba a rantsuwa da annabi ko kaji mutum ya ce dan Allah dan annabi ba na kaza shi kwata kwata ma shi bai ma wannan kuskure bane in ma ta zo kana bayanin nan sai ce a kazan su nan ba sa son annabi Allah ya ce ayi wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke gama juna da shi ina son liman ka bani aron mashin sai ce liman dan Allah ba ni idan ka zo ka ce ba a cewa dan Allah dan annabi wani zai ce ba ka son annabi shi ne ma san wannan kuskure ba idan ka zo ka ce ai ba a cewa na rantse da Allah da annabi rantsuwa da annabi shirka ne dan na rantse da annabi na shirka sai annabi ne ya ce man kana halifan man halafa bi ghairi Allah kadi asharaka annabi yace wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka to gabanin ka ji zafi sai in tambaye ka annabi Allah ne ko ko ba Allah bane idan na tambaye ka annabi Allah ne me zaka ce tambayan ku nake yi ba Allah bane to annabi yace duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka a yau al'umma tana rantsuwa da wani Allah ko ba sa yi to sai abin da ya rage to shirka kala kala ne akwai shirka babba akwai shirka karama yanzu malam kana kudu wanda ya rantse da annabi ya yi shirka babba irin shirka fir'auna da hamama. sai in ce a a ba haka nake nufi ba shirka kala biyu ne kafirci kala biyu ne munafinci kala biyu ne ba a rantsuwa da annabi to da al'umma a yau sun jahilci abin da ya shafi aƙida ka zo ka kalli zamantakewar aure mutum yana da mata yana gallaza mata al'ali ƙur'ani ya ce fa ko wunna bi ma'arufin, aw sarrihu wunna bi ma'aruf. in za ka ba mata ka a je cikin mutunci in za ku rabuwa ku rabuwa mutunci a yau al'umman mutum jahilci addini akwai nan abu da ake ce mishi muta'assif talaki muta'assaki mutum ne ya saki matar shi sai ce wance eh na sake ki amma ga kuɗi naira miliyan biyar ne na sake ki amma gidan man nan na bakin hanya na naki na sake motar nan taki na sake shago na na kasuwa na a yau al'umma ba ta san wani abu ta a ba kai ka taba jin wanda ya sake matar shi ba ta kuɗi sai da ka an yi saki sai an mata dukan tsiya sai an tozartar ta ita an wulakanta ta ya ga mutane sun ɗauka kawai ita wannan rayuwar kawai za ka yi ta ne ko ka koya ko baka koya ba Ya haka babban bala'in mu shine jahiltar addini to duk wanda koya jahilci addinin fa to za ka tar da shi a cikin rayuwa mai kunci Allah ta'ala yana cewa wa man a'raba an zikri fa inna lahu ma'ishatan ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشوتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تهطى وكذلك نجزي من أطرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى الله كطيب الله يسوى من أعرض عن ذكري دون دي كود كي جميد عن بتونا مجلس إلمي gurin koyar da alƙur'ani Allah ce fa inna lahu ma'ishatan banka zai rayuwa mai kunci wallahi duk wanda bai san addini ba za ga rayuwa cikin kunci duk kudin shi in ne baka da ilimin addini rayuwa cikin kunci take amma idan kana da ilimin addini za a ce maka Allah ya ce annabi ya ce sai ka ji zuciyarka ta natsu ala bi zikrillahi da kuma innal qulub alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub daka waqi'un al-yawm halin da muka samu kanmu a yau akwai jahitar addini ina kyautata ma Allah zato ana yin karatu a wannan masallacin ana yi ko ba da Allah karatun da ake tsakanin magarba da ana cika masallacin nan ana cika me dudu karatun awa nan kusan shafi awa ɗaya da rai da mutane sun yi nisa da ilimi to duk wanda ya yi nisa da ilimi to ya tabbatar da zai haɗu da rayuwa mai kunci Allah ka tsare ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda al-Imam bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Amr dan Asim yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah lalle Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah bai dauke ilimi Allah bai karɓa ilimi wai ya fuzge ilimi daga cikin zukatan bayi walakin ya qabidul ilma bi qabdil ulama Allah ta'ala yana ɗauke ilimi ne da ɗaukar rayukan malamai duk malamin da ya mutu da wahala a sami irinsa ga misali daga mutuwar malawa bakar kuma an taɓa samun wani irin shi an taɓa samun wani irin malawa bakar kuma tun da ya mutu wallahi ba za a samu ba sai sai sai ko ka samu wanda ya fi malawa bakar gumi ilimi to ba za ka sami shi ya fi shi tattako ba in ka same shi da dattako ba za ka same shi da gudun duniya ba haka nan za a ta ɗauke malamai hatta idza lam yabqa aliman annabi yace ha wayi gari babu malamai ittakhadha an-nasu ru'usan Juhalat, sai mutane su kama waɗansu jahilai fasu'ilu a zo ana fa aftau bi ghairi ilmi kaji mutane suna yin fatawa ba tare da ilimi ba fa ballu su bace wa a ballu su ɓatar jiya ko shekaran jiya akwai wani yaro da na ga yana jijjiwa kawai sai na ga ya turo min karatun shi na bulugul marami na rantse da wanda rayuwa ta fi shi bai iya arba'unan nauyi ba amma ya bude masallaci na kasar da bulugul marami nan kwanta ne sai ce bari saurara in karu ina danna sun ji ya ce a uzu billahi sami'ul alim bai iya aza ba a uzu billahi bai iya ba amma kuma ya zo yana kan da bulugul mara. kuma shi dole malami a masallaci idan liman ya fara nasiha ya miƙe ya fi karfin nasiha ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai a kama jahilai su ne a matsayin malamai fa a tambaye su fa kuma su gama da fatawa fatawar da idan imamu maliku aka tambaye shi sai ya tara malaman madina zai ba da fatawa sai kaga yaro ya hau social media ya ba da fatawa a kai su su bata su batar wannan bala'i na farko kenan da ya samu al'umman mu a yau da haka me mafita a koma ma malamai ar-rasikhuna fil ilm a koyi alqur'ani a koyi sunna a koyi aqida duk abin da ka yi kai tambaya duk abin da zaka yi in ka saki matarka ka tambaye liman ala gafarta malam wanda ta bata mare liman zai ce maka to me ya manufarka sakin ta zai abu na farko tana al'ada idan tana al'ada ka sake ta sakin bai yi ba a ta gama al'ada to da ta gama al'adar ka yi kwanciyar aure da ita e to ba za ka yi ba da a ce mutane kafin su yi saki suna tambayar malamai ko wala da wala yi saki kusan dalili farin ciki ke sa a yi saki ko bakin ciki bakin ciki to mace ce ta ɓata maka rai tana al'ada yau ta fara al'ada kuma za ta kwana bakwai aka ce kun ba za ka sake ta ba sai ta ƙare. don Allah kafin ta kare a kwana bakwai nan ana fare ka huce ko baka huce ba ka huce liman zai biya maka sai ta zama al'ada ba a a cikin jini ya yi wa nabiyu idza mallaqatumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah ka kalli al'ummar musulmi a yau idan lokacin sanyi yayi wai idan duk wanda zai yi alwala in yana da safa ko sai da ya shafa akan akan safa wa ya gaya maka kowace safa ce ake shafa akan ta? tabbas an ba da daman ka yi shafa akan safa to amma akwai sharuɗa Sharadi na farko kafin ka fa safar ya zama kayi alwala Sharadi na biyu safar ta zama ba ta fashe ba sharadi na uku shafafar da zama doguwa ta wuce idan sawu akwai wata safa da yan gawi suke sawa kun gane ta ko za ku ganta idan sawu ya sunanta wace to ita to ba a shafa a kanta kuma ka'ida babba ku ji ku riƙe. ku ji wannan ka'idar ka'idar safar da ake shafa a kanta ita ce safa mai kauri wacce in ka yi shafa a kan ta kafa ba za ta jiƙe ba duk safar da in ka sa kai shafa a kan ta kafa ta jiƙe to bai ka yi shafa a kanta ba domin ita safa an yi kiyasun ta ne da kuffi shi kuma kuffi ana yin shi ne da fata ita kuma fata in kai shafa a kanta kafarka ba ta jiƙewa don Allah in tambaye ku duk masu yin shafa a kan safa sun ta wannan karatu waqi'un al-yau halin da muke ciki kenan a yau kowa ma malami Allah ka tsare abu na biyu al-gabawul fiqh faqati wa taqlidul ajani bi ittiba'il adat wal fusuq akwai yaƙin da aka yi mana algazo faƙafi an yaƙi wayewarmu sa'annan an cusa mana ta ƙalidancin waɗansu waɗanda ba mu ba wajen kwaikwayon al'adunsu da fasikancinsu yanzu ku da kuke rayuwa a kusa da abu aviation manya-manyan makarantun nan kuna da makwabta bakin haure waɗanda suka fito daga wani ɓangarorin ƙafan nan kamar waɗanda ba musulmai ba suna kama gidaje a tsakiyar ku ko ba a samu da Allah tambaye ku yanzu yaron da ya tashi tun da ya taso a duniya ya taso tsakanin dattawa masu sa babban riga da jamfa da wanzo iyayen shi mata su sa hijabi da niqabi zai yi daidai da yaron da ya taso a cikin al'ummar da mata tika-tika ke sa gajeren wando suna yawo a gari akwai yaron da tun da yake bai taba ganin cinyar wata wadda ba muharrama sa saboda environment da yake ciki to a unguwanni irin nama a yau wani sashi ne na jikin ɗaya mace wanda ba gani ba yanzu yaron da ya taso da bai taba ganin kwalbar giya ba zai daidai da wanda ya taso da inda ake sai da giya a kusa gidan ka kalli al'umman mu a yau ba wai ‘ya'yan al'umma ba almajirai da suka faro garuruwan sai ka ga yaro da android almaji wai ka ga almajirai da ƙoƙon su su hudu sun taru wai mai kuke yi wai yana tura mishi waka ne a bulutu? yanzu don allah baban shi waka ya yi kwashe koya ƙila wasu daga cikin mutum ga wani yaro almajiri da aka sa kiɗa yana tikarwa yana gantsarewa yadda ka san tsohuwar kilai almajiri ba saboda a yau an riga an yaƙi ƙwaƙwalonmu ana ganin mu zai yi karayu ba waya ba yaro ko kuka yake a cikin gida sai ga uwarshi ta ɗauki waya ta bashi waya giya inda take so ya danna daban inda zai danno daban yau an waye gari za ka tar da yaro ɗan shekara hudu ya san abu a waya shi ko shi ba ta sani ba saboda ya taba nan ya taba can ya taba can wannan ba karamin bala'i ba ne laraba suna yin wata karin magana suna cewa aljaru kabla da ka san waye makwabcinka kafin ka mallaki gida duk al'ummar da take rayuwa kusa da irin waɗannan masallatan sai tarbiyya su ta bambanta da al'ummar da take rayuwa kusa da coci ya al'ummar da take rayuwa kusa da islamiyya sai rayuwar wannan al'ummar ta bambanta da wanda take rayuwa a kusa da gurin kiɗe-kiɗe da rere waɗannan waɗanda ba mu ba Allah ta'ala ya gaya mana su walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta a millatan qul inna hudallahi والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعض الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اليهود النصارى بلا صبر يداد كيبا حتى تتبع ملتهم هاتي كافة فلتنسو yau idan ka shiga gidajen mu a yau abubuwan maguzanci abubuwan turawa abubuwan wayewa ya fi yawa akan rayuwar addini kaga mutum yana musulmi na yin birthday ai ni ban taba ganin ba gida gidaje ba kamar wanda yake murnan ya kusan mutuwa ai fassarar murnan birthday ai fassarar ka kusan mutuwa idan Allah ya kaddara zaka shekara 70 a duniya sai kai ba da yau shekara ta 60 ka san me fassara wannan sauran shekara nawa ka mutu goma to kai da kake kusa da kabari kamata ya ka rungumi abin da Allah yake so ko ko ka kama abin da Allah baya so da haka a yau al'umman mu ta gamsu da taqlidul a'ama koyi da makawo duk lokacin da ya zama makawo shine direban mota aiko an shiga motar da za a iya yin hatsari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin da limamul imam ya rawaito daga babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri annabi yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن النبي يتي ذاكو تبن تبيئون ودن جسك زوكا فنكو سكي باين سكي زرائي باين زرائي duk abin دبا ba musulmi ba هذا yi sai kaga annabi ya ce idan da waɗanda ba musulmi ba za su fada a cikin ko wato ramin dabo sai kun bi ki yanzu da Allah ya tambaye ku shekara ashirin da biyar da suka wuce idan aka ce maka za a yi kiɗa a masallaci didim didim didim za ka yadda amma yanzu ana kiɗa a masallaci ko bai yi ta yaya ake kiɗa a masallaci ringin tom abubuwa ne yahudanci yanzu ya shige mu kowa ma ya zan bature yanzu a suturan mu yahudanci a ɗabi'an mu yahudanci ku je ku kalli tafsirai na malaman da ina da wani tafsir na malam isa waziri tafsirin ramadana ake wato na kalli abubuwan ban mamaki a ciki abu na farko mutanen da ɗayansu gaba ɗaya farare na baka a ka shiga gogu ka nemo hoton shekara talatin ko arba'in ko hamsin a masallacin juma'a ko ɗaurin aure duk wani taro na al'ummar musulmi wala ga fararen kayan suke sawa saboda koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaya mai kala ba haramu bane annabi yana sa kaya mai kala amma annabi ya kwadaitar da mu sanya fararen kaya idan ka kalli wannan kafet ɗin, za ga dukkan fararen kaya suka abu na biyu da zai baka sha'awa duka masallacin masallacin isa wazir ya yi wannan kusan sau goma kan masallacin ba mara huda kalli masallacin nan a yau da adadin masu hula da adadin marasa hula wanda ya tsika fiwa a hankali a in ka fito ma hula baka saba ma Allah ba fa ba wai ba ka saba ma Allah bane amma a hankali kun sani duk wanda yake da shekaru iri na zuwa wanda ya girme ni ko ya haife ni firamaren gwamnati ma sai da hula uniform din firamare sai da hula amma a yau fa ka kalli yadda 'ya'yan musulmi suke zuwa makarantun boko ga yarinya budurwa ta iya goya ka amma ta sa ka kat iyakan cinya wai kai dole sai ka ta iya turanci kuma uwarka ba ta iya turanci ba ta yi duka duk abin yahudawa yanzu mun koye shi shine waƙiyin mu a yau idan mutum aure zai yi shi babu abin da yake birge shi sai beautiful kyakkyawa wanda shi baban shi da ya tashi aure ba can mama shi ya kalla ba duk wanda ya koma gida in ka je ka kalli ka da kyau za ga ba kyakkyawa ba ce wallahi ina gaya muku in dan kyau ne babanka da bai aure mamarka ba ba kyau suke kallo ba mutanen da abin da suke kallo na garsa ka je ka tambaye tsohuwa ya shekara tamanin saba'in za ta ce an mata aure ba ta san mijin ba ba ta taɓa yin taɗi ba to a yau an waye gari mutum in zai auri mace duk abin da ke jikinta sai ya sani shi yasa auren baya lafi in za a yi auren yahudanci za a yi shi yasa zaka ga ana haifa su wasu yara su ba ya juju da ma juju ba su ba mutane ba su ba aljanu ba saboda babu tarbiyya gaba ne babu addini al'amarin auren menene mafita kan wannan matsalar shine dawowa zuwa ga addini manzo Allah yana cewa idza atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawju duk wanda yazo neman kyakku abu bi za ku duba addini shi da dabi'a fa kai ka nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a ke ki nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a kai a matsayin matsayinka na uba ka kalli mai addini da kuma kyakkyawan dabi'a abu na gaba shaye-shaye a yau ka kalli yadda shaye-shaye ya ɗo a kafa al-mukhaddarat ya abinda aka fara sha wata ƙwaya ce sunanta baliyon baliyon idan kana sha bacci za ka yi ta yi kawai yanzu nau'ikan ƙwayoyi Allah ka dai san iyakansu kuma abin da zai ba ku tsoro game da harkar shaye-shayen nan da fa a daba daba ake sai da kayan shaye shaye yanzu a provision store ake sai da kwaya idan aka ce ga wata daba ta yan daga idan ka ga dan kagura hankalinka zai tashi ko ba zai tashi ba to amma idan ka ga dan kofar provision store hankalinka zai tashi za ka ɗauka ya zo yan magi ne ko sabulu daka masu unguwanni da dattawa ku dinga sa ido a shaguna a yau za ka kana da yaro kana ba shi naira ɗari ko hamsin ya tafi firamare kana ganin ka yi ƙoƙari nan ko yana maka kallon ɗan iska zama a kone yana ba shi tallar ƙwaya a unguwar kullum yana ba shi dubu uku sai kai mamaki ka ga yaro ɗan ƙarami da waya ka yi mamaki yaro ka yi mai ɗinki riga da wando da ƙyar ka gan shi da babbar riga ka shiga ɗakin ɗanka sai ka shi da katuwar katifa ka gan da laptop ina ka samu a ina zuwa gurin aiki kuma kowa ganshi shi mai gidan da yake koya mai sana'a biye da wannan abu sai ka ji cikin ɗanka ina yake samu waɗannan kuɗaɗen akwai kwaye da yaro idan ya sha baya magana musamman 'yan mata waɗanda suka isa aure ba su yi aure ba idan kankana da yarinya ba ta son shiga mutane ka bincike ta idan ka ga yarinya tana yawan shiru ka bincike ta kai akwai kwaye da take sa tunani ko magana ake sai ga yana solving problem kar ka dauka baiwa ce kwaya ce Allah za ga yaro da an yi magana kawai sai kawo hannu sai ka dauka baiwa ce ko wallahi kwaya ce waqi'un al-yawm halin da muka samu kanmu a yau abin da ya shafi harkar shaye-shaye ta yi yawa ba maza ba ba mata ba ba manya ba ba ƙanana ba kusan kowa sai kaga wani wani nau'i na shayi-shayi Allah ta'ala yana cewa ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun فاجتنبوه yuridu تفلحون an yuqi'a bainakum أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء khamri wal maisiri ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah ta'ala ya ce ya kwanda kai imani lalle giya da cata da gumaka da karatara wannan duk aikin shedan ne ake nufi da giya shine duk abin da ya sa mai mazala yana cewa kullu muskirun khamru me mafita a dauki mataki akan masu shaye-shaye a jawo su a jika a yi musu nasiha kuma a kyamatar da al'umma su kuma a nuna ma yara hatsarin mu'amala da su abu na hudu cikin bala'in da muke ciki a yau akwai wulakanta sallah matasa da yara ƙanana masu tasowa da wasu matan aure suna wulaƙanta sallah Mazalar sallallahu alaihi wa’alaihi wa’alaihi yana cewa wa'alamu anna khayra amalikum as ku sani mafi alkhairin aikin da za ku je gaban Allah shi shine sallah ana samun matasan da ba sa sallah ko ba a samu wallahi shari'a musulunci sunan su kafirai annabi ya ce bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku as-salah al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara duk wanda baya sallah sunan shi kafiri kuma dan wuta Domin Allah yana cewa idan ‘yan wuta suka shiga wuta za a tambaye su, ma falakakun fi sanar, me suke cewa, ƙalulam na ku, sunan musalli, me shigar da su ku wuta sakara, sai su ya ba sa yin sallah. A sharisun sallah yana sa ka shiga wuta, wani kuma yana yin sallah, amma bai zuwa jan. Da shi kuma da bai zuwa jam'i namiji lafiyayye sunan shi munafiki. abdullahi dan mas'udin yana cewa wala qad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi wala qad ra'aytuna haqiqa mu sahabbai mun tuwayi gari mun ga junanmu wa ma yatakhallafu anha babu wanda yake kin zuwa masallaci illa munafiqun ba ce munafiki ma'lumun nifaqi original munafiki ka kalli al'ummar mu a yau za a kira sallah wani yana zaune musamman sallar magarba ita wadda ba ta da dogon lokaci bai je yi sallah sabba annabi Sallah alaihi wasallam sun mutunta al'amarin sallah annabawan Allah sun mutunta al'amarin sallah annabi Ibrahim ya ɗauko iyalin shi daga Falastin ya kawo su garin Makka gari mai wahalar zama garin da bai da daɗi ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي منع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة النبي راجع يا أبنجي إني أسكنت من ذريتي بواد للذي نادى وتوسط بنجرين يا لنا ناكاوس ونقاد غير ذي ذر إن وند بايا خد الصلاة أي بعد أن الله با أي باب غريم وحال الزمان كمان غرم مكة باب بشيء ba ruwan sama in ma an yi ruwan sama shuka ba ta fitowa me yasa annabi ibrahim ya dauki iyalin shi ya kawo su guri bandauri me hikimar yace rabbana li yuqimu sala Allah ne haka ne kawai dan su tsaye da sallah wallahi da ka zauna a Abuja kusa da fada shugaban ƙasa babu masallaci gara ka dawo zangon shanu kusa da turken shanu akwai masallaci Ni yuqimu salat yau ka kalli gidajenmu game da al'amarin sallah annabi ibrahim sai da yake tunatoyin shi yana cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ya allah ka sa cikin bayan ka masu tsaye da sallah ka sa Zuriya ta zama cikin bayan ka masu tsaye da sallah a yau mutane sun tozartar da sallah musamman sallar asubahi da sallar isha'i wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa su ne sallah da suka fi nauyi akan munafikai sai na Umar bin Khattab yana sallah a masallaci da asubahi sai wani bamajuse ya zo da takobi mai tsini kuma mai wato wani irin rassa guda biyu ya burma ma Umar a cikin cikinsa ya fuzgo hannun sayyidina Umar da aku yi cikin duhu sayyidina Umar ya faɗi sahabbai suna gan sayyidina Umar ya faɗi abin da suka yi kawai janye shi suka yi suka tura wani cigaba da sallah, saboda muhimmancin sallah aka ɗauki sayyidina Umar aka kai shi gida yana magagin mutuwa sahabbai ba ta samo magani suke yi ba sahabbai ba ta aime dinki suke yi ba abinda suke ce ma Umar as-salatu as-salatu ya Umar baka yi asubahi ba baka yi asubahi ba ya Umar kar kuma ta ya fara ba mutuwa za ka yi ka kuskura ka mutu baka yi asubahin nan ba da Allah ku kaddara in ya mutu a wannan lokacin ya saba ma Allah amma sahabbai suna ce mishi as-salatu as-salatu ya Umar shi kuma sai da Umar sai ce la hawwa fil islami liman taraka sallah sai wallahi babu rabo a mutunci ga wanda baya sallah ta kalla lumman mu yau game da abin da ya shafi sallah inda zaka gane mutane suna wasa da sallah sai ramadan ya shigo da Allah wani masallaci ne baya canzawa da ramadan masallaci na cika ko bai cika to cikan da yake baki ne mu muke tako daga sirin wada mu zo mu cika masallacin ko ko ku kuke tashi daga zangon shanu ku tafi sirin wada masallatan da tudun wada da suke cika da ramadana suwa suke cikawa masallatan zangon shanu suwa suke cika su to idan Ramadan ya fita ina su ina magana na wasa da sallah to duk wanda ya sai da sallah zai sai da abin da yake sallah ka kalli amana yawa kake da amana da shi inda za ka gane babu amana ka bar waya ta masallacin nan ma gama wa na ka zo ka ɗauka da kuma alaƙar ɗan tata mahaifin aminu ɗan tata ya taɓa tsora ma jakuna kuɗi tun daga kano ya hada su da mai kada su tsabar kuɗi a lokacin baban an yi audu auduga wanda yake kada jakunan sai ya kwanta bacci ya gaji kafin ya farka sai jakuna kawai suka yi gaba da kuɗi a gadon bayansu mangala ta kuɗi da kasan mangalan yashi tun daga Kano ya farka ya neme su ya rasa ina aka yi aka ce sun yi nan ma'ana sun yi zariya alafan ya je ya samu amina sarkin kano na lokacin ya game da halin da ake ciki shi kuma ya aiko da wasiƙa wurin sarkin zazzau wasu jakuna sun ɓace da kaya a bayansu na kuɗi ko an gansu ba a gansu ba sai da jakunan nan suka shafa wata takwas sai wata rana kawai a gansu a zariya suna ta tafiya Allah ya tsare ana ganin jakuna da kuɗi ba a kai su ko ina ba sai gidan sarki ana zuwa gurin sarki shi kuma sarki yana da wasiƙa sai ya ce a sauke jakunan aka sauke jakunan aka irga kudin wata takwas kwandala ba ta ce suna haduwa da mutane fa kan hanya amma babu wanda zai tara jakin ya dauki kwandala wallahi na yi da wani mutum mutumin bauchi ne yace yayi aiki a nan ABU sana'a yayi ba aiki ba jarida yake sayarwa mai suna gaskiya ta ku kwabo yace kullum idan garin Allah ya waye zai zo da jaridinsa ila guda hamsin ko guda ɗari ya ajiye a kofar a biyu sai ya ɗauko dutse ya ɗaura sai ya ɗauko kwabo ya ajiye sai ya tafi gona ba shi zai dawo ba sai bayan isha'i bayan isha'i zai zo nan kofar a biyu ya tadda jaridun shi a farantin shi idan ɗari ya ajiye zai zo ya tarar da kwabo ɗari ma'ana an siyar duk wanda ya zo ko kana nan ko ba ka nan ya san wannan kwabo take sai ya aje kwabo ya ɗauki jarida ɗaya idan hamsin ne aka siyar zai tarar da kwabo hamsin da kuma jarida hamsin yake cewa wallahi a zalimi a waɗancan shekarun wannan fa shekara arba'in ake magana ba wai tarihin annabawa nake muku fa a nan bakin ya biyu ya ce bakin azzalimi shine wanda zai daga jaridar ya karanta ya batta a gurin wallahi ba dattijan nan ba ni din nan a turin wada na san wani mahauci yana nan da rai ofisa mai nama tuku ba biyu yana tukuban nan ne a kofar gidan karuwai I'm sorry to say ba matattaren yisa ba kenan matattaren yisa ko zai yi kaji zai yi tsire in aka ci kasuwa aka kare idan kazi talatin suka rage zai sa sa kwali idan tsire in ke ɗari ya rage zai sa a kwali ya tura a bayan ƙofar gidan karuwai ya tafi gida da karuwai da ma zuwa neman karuwai babu wanda zai ɗauki tsinken tsire kwaya ɗaya haka muka taso a ƙasar nan da amana amma yaya waƙin mu yake a yau Allah Ta yana cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an ha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ayo babu amana ba ka amince ma matarka ba matarka ba ta amince maka ba ba ka amince ma ɗanka ba ɗanka bai amince maka ba inda za ka gane ɗanka bai amince maka ba ka samu ɗanka ka ce kai ka ji yawon sallah ya eh, nawa ka samu naira ɗari bakwai sai ka ce in ajiye maka ko za ka ajiye me zai ce wala zai ce zai ajiye abin shi kun san me isa wala bai da aminci da kai wallahi yana ganin matukar ya baka wallahi za su cuta. kai malam jiya ai a gaban ka muka yi rabon gado ko wallahi rabon gado muka yi jiya da aka yi rabon gada akwai wani yaro dan karami ya samu so mai oka sai ce to kai ba za a baka kuɗin ba wa za a ba ce babban wani ya ce wa ya ce wallahi ban yadda ba ya ce wallahi bai yadda ba yana da ya in aka ba shi wallahi an ci ne kai mun je da wata tsohuwa tsohuwa muka je gaishe ta sai na kira wani ɗan wani ce ga mun zo gai da wani wance sai ya ce to ba ta kaza sai na shafa an ban da kashi sai ya ce to bari a tura ma ɗanki kuɗin me ta ce ta ce wallahi shi karka shi ɗan ta yanzu don Allah mun gamsu da wannan tafiya واقعنا اليوم أيها الأمة مبابا أمانة بتعمل كيما كوابا مي مفتا بابا أبن دا زي جارة ونم الأمة سي أبن دي جارة نفر كداوكا كل لا لا تشور كنان النار لا لا تشور كنان النار أيو يا رأي كنانا سلا لا تشور فاسو كنش يا رينيا يا برامري tana zunace-zunace. malami ne a firamare a wani yanki cikin yankunan garin nan yana shiga aji din ranar laraba sai lura da wata yarinya kullum ba za ta shigo aji ba sai karfe tara tara da rabi goma saura tun bai lura har ya lura ran nan sai ya ce ke zo nan waya akai kullum sai kin latti a ai mama na ce ai sai ta sa ni wanke wanke ai sai na kai nita ai sai kaza ai sai kaza sai ce je ki kira mun mama tana tashi sai ta dauke jaka sai ce kawo jakar sai ya kwace jakar sai ya aji ya ce je ki kira mamai yarinya tana fita je ta gaya ma ta ƙarya da gaskiya malam wane ya takura ya firamare 5 ma karka ɗauka sakandiri ko jami'a firamare 5 malam wane ya takura ni yayi kaza yayi kaza yayi kaza ita kuma wuri ba bincike ta shigo makaranta tana zage zage na ga dan kaza kaza kaza kaza kaza malamin da ya ji zage zage sai ce ka tawo to na gaban dalibai sai ya fita sai ya tare ta me ya zaki ka takura mai ta ni kaza kaza yake a a mu je ofishin yayi masta ana zuwa ofishin yayi masta tana zage zage sai ce a a kwantar da hankali karfe nawa kika turo yake ta ce ban gane karfe nawa ba karfe bakwai take fita ya ce na ɗaya ke nawa kike ba yake in za ta tafi makaranta ya ce ƙoƙon dala sai bude jakar yar sai ga juice five alive a jakar yarinya ga wani mangoro sun nime ne ga kuma kuɗi dubu biyu da ɗari takwas ina ta samu wannan kullum in ta fito daga firamare daga gida ta je firamare za ta shiga ɗakin wani mutumin banza ya lalata da ita yari ya shekara biyar kai tsakaninka da Allah ka taɓa tura ita makaranta ka bi ta ka tabbatar da ta je ko ta je ba kai mutum nawa za ka tambaye shi ita firamare nawa take bai sani ba ba dole ya lasu lalace ba musamman yanzu da ake cakuwa maza da mata al'adu sun lalace fina-finai yanya ta kashe aurenta ta shiga fim an yi nira da wani mai wasan kwaikwayo a wata tasha ni na kalli hirar wasu daga cinku sun san shi sunan shi wai ta mai sai dan jarida yake tambayar shi malam kame kai tsohon nan fim kuma tsohon marubuci ne menene bambancin fim a yau da fim a da sai ya ce fim a da akwai wahala yanzu fim yana da sauki sai aka ce mishi a da me yafi wahalar da ku in za ku yi fim ya ce abu biyu abu na farko kyamara ya ce muna wahala kafin mu samu kyamara da duk kyamara guda ɗaya ne ake fim da ita yanzu ko da waya ma sai a ɗauki fim me abu na biyu da yake ba ku wahala a fim a da ya ce abin da yake ba ku wahala a fim a da shi ne samun mace wata za ta shigo fim Sa ka ce to a da in za ku yi fim mace ta shiga ina kuke zuwa ya ce wallahi muna shan wahala gidan ya suke zuwa idan suka je gidan ya sai su samu shugaban karuwai su ce da Allah ga munan muna son yi fim ne ki samun mana mace ɗaya ko biyu mai zaman kanta wacce za ta shiga fim sai a tara karuwai a ce to fim ake so a yi sai karuwai ce fim kamar wata yin iska wai ka fito fim wai ta iska ce don Allah ka kalli yadda a yau a yau mata suke yin fim kai fim ma ya yi nesa ina fare duk wanda yake nan in Allah ya yarda wala yashi wala matashi wala yashi wala kanwashi wala oshi babu mai yin fim da kuka kalli siyasa a yau duk mai shekaru irin nawa da wanda ya girme ni da wanda ya haife ni tsakaninku da Allah zamanin siyasa shagari kai shagari ma ya nisa NRC da FDP wasu irin mata ne suke fito harkar siyasa tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah a yau wasu irin mata ne suke shiga harkar siyasa a yau mata aure mace nawa ta kashe aurenta akan siyasa ka zama ce tana yin rawa da shugaban jam'iyya da ɗan takarar siyasa kuma wallahi tun da take da mijinta ba taɓa yin mijinta rawa ba ba ta taɓa yin kwalliya don ta birge mijinta ba amma a yau ka kalli yadda al'umma suka fi tumatansu kamar tumakai na rantse muku da Allah a yau yadda mutane suke mutunta tumakai ba sa mutunta matansu da 'ya'yansu duk wanda ya ji tinkiya sun safa bai ganta ba har zai fita neman ta ko ba zai fita neman ta amma yarinya sai ta fita wai ta tafi taron siyasa Abuja ta je kaduna wannan shi ne waƙiyinmu a yau to duk lokacin da al'umma ta buɗe makanta kofar fitina to saɓon Allah zai yi yawa mafita babu abin da zai gyara wannan al'ummar sai abin da ya gyara al'ummar da ta gabata mu ji tsoron Allah mu nemi ilimin addini mu riƙe 'ya'yanmu da kyawu mu nisanci abin da ya shafi shaye-shaye auren mu a ga addini idan lokacin sallah yayi mu raya masallatai mu dinga bibiyar karantarwar shari'a wannan shine zai kawo mana mafita ya ku iyaye Allah ta'ala yana cewa ya allazina amanu la takunu Allah wa rasuluhu wa takunu amanatikum antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun 'azim ya allazina amanu ya ku kai imani la taqulu Allah kar ku kha'inci Allah yana daga cikin kha'intan Allah a tarbiyya ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar waɗanda ba musulmai ba da wanda yake garin Zaria yana da uzurin ya kai ɗan shi makarantar arna ban zai fannin zangon shanu ba duk makarantun ku private school na musulmai ne akwai na arna ko babu ƴaƴan suwa suka fi yawa a wurin ka taɓa ganin wani musulmi da assignment musulmi ya buɗe makaranta ko da ko farfesa ne ainihin kewaye muke da masu ilimi ko arni ya ɗauko don shi ya kawo kai farfesa ne a abu a english kai private school kuje ku na baku na assignment ne wallahi ba zai kawo ba amma kai za ka ɗauki nan kai ma'arna baka ci amanar Allah ba wai yana sai ya turanci kun ba mashi bai iya turanci ba ba. ai da wahala ka ga wanda ya kai farfesa baban shi ya iya turanci in baban shi ya iya turanci da wala gama mashi ya iya turanci domin su mutanen da amanar Allah suka kiyaye sai Allah ya musu burinsu kar ku ci amanar 'ya'yanku ku kai su makarantun addini ku kai su makarantun boko ku kai su gurin koyar da sana'a a yau mutum nawa ne yake to an yi yana koyan sana'a bai san yaudara yake koya ba na taɓa zuwa saudiya sai na ga wasu wato wato wasu ƙarafuna da ake samu ƙofa sai ban sha'awa ba zan iya so get daga saudiya in kawo ta najeriya ba amma fulawoyin sai na yi odar sai na kawo su Najeriya sai na kawo ma mai walda na ce ina son gate amma a samun waɗannan fulawoyin a ciki sai ya ce to kaga wannan fulawar dai bai kamata a sa mata walda ba in aka sa mata walda an ɓata design ɗin me za a yi ce akwai wani gap da ake liƙawa kowane gwangwani naira dubu goma sha biyar yake ina fare idan aka sai guda uku zai gama na ɗauki naira dubu arba'in da biyar na bashi aka koso guda uku ya ce in zo rana kaza ranar da zai na zo sai in da gwangwamin guda uku an su amma kuma ya ƙari kuma ba a gama aiki ba sai ce to malam gashi kuma ba a gama aiki ba. yace me faru to wallahi gami ya kare guda nawa za a karo yace guda ɗaya zai haka ko guda ɗaya ina fare zai isa sai Allah ya shafa basirar shi nace to a so zan tura maka a gaban ido na fa ya manta sai kira yaron shi yace mai hau mashin ka je ka so gam din nan a gaban ido na ya ɗauki dubu ku ya bashi ina zuwan ta niko bar da ikon Allah yaro ya je so ya dawo ya bashi canjin ɗari biyar ma'ana kowane gwangwami nawa ake sayar da shi ni nawa ya amsa a nuna to yanzu kai kana kurin ta kai ɗanka koyon sana'a to yanzu ya iya walda ya koyi wannan ka'incin ne amfanin koyon sana'a da yake mutane su kawai abin da suke so yaro na iya sana'a ka kai motar ka gurin kanikawa na taba kai mota gurin kanikawa ina zuwa kawai yara su zo sun fi ashirin wannan ya kwanta can wannan ya kwanta can sai nake tambayar mai gurin duk waɗannan yaran a nan suke ya ce wallahi rabi ma suna makaranta ya ce yaran da suke koyan sana'a a shagon nan sun fi mutum arba'in Ya ce kai ko Allah ya maka albarka da kirki yayan mutane ana cikin aiki sai lokacin sallah sai muka tashi mu je mu yi sallah da muka shiga garejin za mu yi sallah wallahi ba mu cika tsahu ɗaya ba shi ogan da na kawo mai mota ya je ya yi sallah amma waɗannan yaran su ashirin da kaza suna ina suna gareji ina amfani ka kai ɗanka ya iya kani kan ciyawa za ka ta sallah ya ka a yau ba ma riƙe amana da kyau ina amfanin ka sai talabijin da satellite a gidanka kowace tasha a yanka su kalla an yi hira da kasu mai yaro shi ma ne ne bambanci tsakanin fim din yanzu da fim din jiya kasu mai yaro ya ce fim din jiya lokacin da suke yin fim ya ce siriki zai iya kallon fim ɗinsu da sirika da ala yanzu aka sa fim ɗin ɗan wanzan ka je gidan surukanka. mahaifiyar matarka in dalili ya kama za ku iya kallo tare ko ba za ku iya ba amma dan Allah fim ɗin yanzu za ka iya kallo da sarkarka wallahi akwai fim ɗin da ba sarkarka ba matarka ma ba ka iya kallo da ita ba in ta san mutunci amma ka talabijin din gidanka kowace tasha a kalla yakka tana da waya android akwai wata waya wadda in ba mai ita ba mai iya buɗe ta ya sunanta iphone wallahi duk wanda ya shi ko ɗan shi yake da iphone bala'i ne a hannun shi domin waya ce wadda shi kadai zai iya sarrafa ta ko ka kwace sai dai ya fara ta da haka zai kalli yadda yake so za ta kalli yadda take so ku je ku an shi 'yan mata a yau ku kalli balbalin bala'in da yake ciki mutane sun watsar da amanar Allah in ya kama yarka za ta yi waya to ka ba ta na bukata mana ila yaka tana jami'a to ka ba ta wayar da za ka iya bincike a kai yara suna shiga tiktok su shiga nan su shiga nan su shiga can to a yau al'umma sun yi sakaci da mai da tarbiyya idan wani kuma ya ce mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaƙi wannan abin iyaye za su fara yaƙar wata ne ina na kawai sai aka yi musammaci a police station ni dai ba taba kai ƙara wani ba wani bai taɓa kai ƙara na ba dan sanda ya zo ce mala ana neman ka a police station na ce ni eh me ne ce ka ne zo na ce to je ka zan a mu sai mun tabbata tunci a tunan kuma kai ba ka je dai zan ina zuwa police station sai da DPO ya zo DPO ta ga mata mala lafiya ce lafiya lo ƙara ta kawo ita ƙara ka uban uban ka zuwa ne na ce a bari zo yi bincike wallahi tallahi ina shiga police station sai na ga yaro dalibin makaranta na a wurin da uwar shi me ya faru wai an dake shi a makaranta shine aka kawo karata ba fa ni ne dukan ba kun sa abin da zai ba ku mamaki na rantse da Allah wanda rayuwata take hannun shi kyauta an ɗauki yaron nan billahi al'azim bai biyan kuɗin makaranta amma wani malami ya da kai wai ni an kai ni ƙara ta ce me ya faru tabbas malamin wajen duka bulala ta tayar ma yaron wani ɓangare na jikin shi yayin yaron suka tara malamin suka yi mai dukan tsiya wai ni kuma a matsayina na shugaban makaranta an fasa mai yaro wuya manzo na gaishe shi ba da aka kai police station sai ce to dan sandan yanzu me take so ni ma an kwanta a zane ni ko ko ya zai a'a mu dai mun zo a jalayi sai ce yanzu ke ashe kina da kuɗin zaki ba yan sanda amma ba ki biya kuɗin makaranta aka yi a ce to mala ayi hakuri ce to ayi hakuri an wuce ranar juma'a ne wannan abin ya faru wai rana asabar yana shigowa makaranta sai na gan shi na ce haba yaro ai na rantse da Allah in rujja za ka yi rujja wallahi sai dai ka yi rujja wallahi sai dai ya rujja na korai kuma halin da ake ciki kenan yanzu ina ganin yaron yana watan gaririya abin na mun ciwo amma kuma zuciyata ta kasa ke ta hammuli idan aka samu wanda zai taimaka a tarbiyya a unguwa iyaye za su yaƙai waɗanda za su fara yaƙan shi kuma iyaye mata saboda yanzu gidaje ya kuma shi a hannun maza ya koma hannun mata menene mafita الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم duk lokacin da magidanta suka zama ba sa iya rike gidajensu to mata ku kwace gida duk ranar da ba ka iya ba da cefane ba don ka gaza ba kai ka tafi ofis mata ka ta tafi ofis ko kuma kai ka kwanta ita ta je neman kuɗi ita tana sana'a kai ba ka da sana'a wallahi ka haɗu da wulaƙanci kuma ba wani ko miji ta samu wala baka san tsayar mata da miji ba sai dai wata ce za ta tsayar mata da miji walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أبينا مكة بل أيضا مديري ألا كفا ملادا وأن مكة تذكري إذا قتامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته